gautan fada da hujja ba gautan fada da makami ba
fadar shugaban ƙasa ta yi warwara kan kayayyakin da ƙarin kuɗin haraji ba zai shafe su ba tare da fayyace ɓangarorin da za ta antaye kuɗaɗen idan an same su ta yadda zai saje da manufarta na inganta rayuwar talaka a next level majalisar ƙasa ta sanar da ranar da za su amince da kasafin kuɗin baɗi a cikin wannan shekara ta yadda ɓangaren zartaswa za su fara ƙaddamar da shi a watan farko na shekara mai kamawa an yaba wa kanawa kan tabbatar da doka da oda bayan hukuncin kotun sauraron kararrakin zaben gwamna a kano da su tabbatar wa gwamna abdullahi umar ganduje nasara daidai ta cikin wannan shiri na kowane gauta sauraro assalamu alaikum Khalid Shatima ne yake cewa barkanmu da sake saduwa da ku ta cikin wannan shiri na kowane gauta da ya kunshi tsantsan ra'ayin 'yan siyasa na ƙashin kansu bisa al'ada ta demokuraɗiyya kamar yadda sashe na 39 na tsarin mulki ya ba da dama. Kamar da aka ji tun hajiya da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari gabatar yayin mika kasafin kuɗin baɗi ga majalisar ƙasa cewar gwamnatinsa ta gina kasafin ne akan kuɗin harajin kayayyakin da ake kira VAT, a don haka ta ƙara yawan haraji daga kaso biyar zuwa kaso bakwai da ɗigo biyar. Yana mai fayyace cewar dokar ta harajin na VAT ta tsame magunguna da kayan koyo da kuma koyarwa. da ma sauran kayayyakin amfanin yau da kullum na more rayuwa. Sashi na 46 na dokar kuɗi ta 2019 ta faɗaɗa kayayyakin da ƙarin na VAT da ba zai hau kan waɗansu kayayyaki ba da suka haɗar da biredi, masara, shinkafa, alkama, gero da kuma dawa. sauran su ne kifi da danginsa da kuma fulawa da sauran abinci mai sitaci kayan marmari da kuma ganyayyaki sai ko doya dankalin turawa da kuma na gida nama kwai da kuma madara sai ko gishiri da kayan kamshi a cewar shugaban kasa muhammadu buhari yin karin ga sauran kayayyakin ba na waɗanda aka ambata ba zai baiwa gwamnatin damar cike gibi fiye da na naira tiriliyan biyu da ke kasafin kuɗin na baɗi da ya gabatar ga zauren majalisar kasar a jiya talata kasafin kuɗin dai na baɗi ya zarta na dubu biyu da goma sha tara da kaso tara da ɗigo bakwai a cikin ɗari wanda aka gina akan farashin gargan ɗanyen mai na dala hamsin da biyar inda kuma ake hasashen najeriya za ta rika fitar da gangan man miliyan ɗaya da dubu ɗari takwas da sittin a kowace rana bayan kammala gabatar da daftarin kasafin kuɗin babban mataimakin shugaban ƙasa buhari a majalisar ƙasa ta wakilai wato honorable umar ibrahim el yakub ya jaddada cewar ƙarin kuɗin na harajin kayayyakin bayan cewa dai ba zai shafi waɗancan kayayyakin more rayuwa ba da zai shafi talaka kuma ita kanta gwamnatin tarayyar za ta yance kuɗaɗen ne ga gwamnatocin jihohi domin inganta sha'anin ilimi noma kiwon lafiya da sauran sassa da ke taɓa talaka kai tsaye ta yadda lamura dai za su samu ingantuwa.
insha Allah wannan haraji ba zai kuntatawa talakan Najeriya ba don kusan duk abin da talaka ke siya na yau da kulli na masarufi da wanda ya shafi rayuwarsa ba zai shafe shi ba wannan ƙarin haraji kuma kamar yadda shugaban ƙasa ya bayani shi kansa wannan harajin idan an ƙara gwamnatocin jihohi su ne za su mori kashi 85 daga cikin abin da aka samu wanda kuma a bayanansa ya nemi gwamnatocin da su tsaya su duba al'umma su saka kudaden nan a inda zai shafi rayuwar al'umma wanda babu shakka idan sun yi amfani da shi ta hanyoyi da za a bunƙasa tattalin arzikin jihohin da zaman lafiya da ingantaccen rayuwa ta ɗan adam musamman harkar suma noma harkar abinci da lafiya da ilimi alheri za a samu mai yawa da talakan sai dai ya samu ci gaba ba ya samu kunci a cikin rayuwarsa ba da yadda Allah da yadda Allah idan Allah ya samu majalisa sun yadda sun ƙara wannan harajin da a samu kuɗin da za a zuba a cikin harkokin ilimi walwala al'umma da sama matasa aiki musamman kuma ya yi bayani akan cewa shi kansa wannan harajin an kara ba zai shafi masana'antu masu ƙananan ƙarfi ba sai dai manya-manyan kamfanuka su ne abin zai shafa Honorable Umar Ibrahim El Yakub kenan babban mai taimakawa shugaban ƙasa Muhammadu Buhari a zauren Majalisar Wakilan Najeriya. amma kuma ga masana tattalin arziki da ke bibiyar yadda al'amura ke gudana irin su dr abdulsalam kani ya ce akwai alamun yin riga malam masallaci da kuma lam'a dangane da wancan kasafin kuɗi da aka gina akan ƙarin kuɗin na kayayyaki zuwa kaso bakwai da ɗigo biyar domin an yi shi ne gabanin majalisar ƙasar ta sale game da shugaban ƙasar muhammadu buhari ya miƙa musu wacce bukata na dai farko shi ƙarin bat idan aka ce an yi shi ba a tabbatar da shi sai dokar ta je gaban majalisa in ta je gaban majalisa sai sun yi gyara sun amince sai an dawo da ita shugaban kasa ya sa hannu so kaga anan shugaban kasa ya riga malam masallaci bai kamata a ce wannan 1.8 trillion din na bat din ta shigo kasafin kuɗi na shekara ta 2020 ba tunda ba a riga mu an yi aiki akan ta a majalisa har yanzu ma ba ai ba a kai ma dokar ba ma ba bincike ya tabbatar su majalisa sun ce har yanzu ita minista kuɗi da tsare-tsaren ci gaban ƙasa ba ta kawo musu wannan dokar ba so kaga in ka kalla kuskure ne ba a yin kasafin kuɗi akan abin da babu shi yanzu kuma yan majalisa kuma sai aka ka doka ta ce ba ta yadda a yi ba fa tunda al'ummar Najeriya sun ce ba su gamsu da wannan karin abin da za a yi ba so in ka kalla kuskure ne gaskiya to amma idan al'umma za su ce ba su yarda da wannan al'amari ba kana ganin zai saje kuma da muradin ita kanta wannan majalisa da ake ganin cewar yanzu ta tuwo na mai na ce to in dai yan majalisa sun san me ake nufi da majalisa in har sun san cewa kundin tsarin mulkin Najeriya sashe na 83 ya ba su wannan dama ta cewa in an kawo kasafin kuɗi gabansu duk wani gyara da suke son za su yi za su aiwatarwa in ba 'yan amshin shata ba ne ba to mafi yawancin al'ummar najeriya ba sa goyon bayan wannan ƙari na abin da ake cewa bat kaga yanzu nan haka ne kamar gini ne kenan da tubalin toka an na fahimce ka zai iya rusa matsarin da aka yi a cikin kasafin ai dama idan ka kalli shi ga baki daya kasafin kuɗin in ka kalli abubuwan da suka riko shi suka taho da shi ai kaga shugaban ƙasa cewa yayi za mu rika haƙo mai kimanin garwa miliyan 2.18 idan ta haƙu za mu rika sai da kowace garwa ɗaya akan kuɗi dala 55 to in wannan abin ya tabbata ana sa rai za a samu tiriliyan 2.6 to wannan abin ba zai tabbata ba domin tun daga shekara ta 2015 zuwa yanzu da muke magana da kai Najeriya ba mu taɓa haƙo mai garwa miliyan 2 ba daga miliyan 1 ne da ɗigo 6 miliyan 1 da ɗigo 9 kaga tun anan kuɗin da ake sa rai za a samu samu daga mai kimanin tiriliyan biyu da ɗigo shida ba zai samu ba na ɗaya kenan na biyu kuma shi bat ɗin da kake magana akai tun da majalisa ba a kai doka ba ba a yi gyara ba ba ka sa mata hannu ba haka wannan lam'a da aka gano yanzu yana da nasaba da wata yadda tattalin arziki zai juya a to ai dama idan ka kalli shi kasafin kuɗin gabaki ɗaya da aka yi fiye fa da kaso arba'in da bakwai zai tafi a current ne biyan albashi da waye tun da tiriliyan hudu da ɗigo tamanin da takwas ya tafi a albashi 'yan Najeriya Najeriya ayyukan da za a yi mana magana ake ta tiriliyan biyu da ɗoriya. so in ka kalla a yadda dai aka kai shi dinnan in an tafi a haka mafarkin 'yan najeriya na fita daga talauci rashin aikin yi to gaskiya abu ne mai kamar wahala sai dai ita majalisa ta tsaya ta yi taza da tsifa sassa daban-daban a basu haƙƙinsu magana bat dinnan a cire ta kaga in an cire kasafin kuɗin zai koma na tiriliyan tara kenan in sun gama gyaran shekara mai zuwa sai a yi magana bat Dakta Abdulsalam Kani kenan da ke shari'a kan harkokin tattalin arziki. Kamar da aka ji tuni dai majalisar ƙasar ta ce za ta amince da wannan ƙunshin kasafin kuɗi da Buhari ya mika musu ajiya a ranar 28 ga watan Nuwambar wannan shekara da muke ciki domin baiwa bangaren zartaswa damar kaddamar da amfani da shi a farkon shekara ta 2020. Bayanin hakan dai yana bayyana ne ta bakin shugaban kwamitin yaɗa labarai na majalisar wakilai Mr. Benjamin Kalu lokacin da yake ganawa da 'yan jaridun zauren majalisar ƙasar. Jim kaɗan bayan karɓar dasarin kasafin kuɗin ya ce ina tabbatar muku da shirin majalisar ƙasa na sauyawa daga abin da aka saba gani a baya na jan jikin sa'ale kasafin kuɗi zuwa yin abin da ya kamata domin tabbatar da ci gaban ƙasa domin mun yi sa'a tuni an riga an samar da kwamitocin da ke da alhakin taza da kuma tsifar kasafin kuɗin wannan ce ta sa muka dakatar da zaman majalisar domin bai wa kwamitocin damar zama da shugabannin ma'aikatu da ma dai hukumomin gwamnatin da kasafin ya shafa damar zama su kuma yi abin da ya kamata benjamin ya ƙara da cewa zauren zai yi muhawara akan kasafin a ranakun laraba da kuma alhamis Alhamis daga bisani kuma su yi masa karatu na biyu sannan kuma su mika kwamitocin da abin ya shafa ya ce wannan ya sa za mu ɗage zama har ya zuwa ranar talatin ga wannan wata domin ba da damar kare kasafin daga ɓangaren ma'aikatu da kuma hukumomin gwamnatin bugu da ƙari ya ce daga ranar laraba talatin ga wannan wata da oktoba zuwa ranar talata biyar ga watan gobe za a miƙa tare da kare bayanan rahoton kasafin kuɗin gaban kwamitin kasafin kuɗi na majalisa sai dai kuma akwai buƙatar fahimtar cewa daga ranar biyar ga watan babu wata magana da ta shafi miƙawa ko ko dai kare kasafin kuɗin da za a sake saurara domin dole ne ma'aikatan da kuma hukumomin gwamnati su kula da wannan domin yana da mahimmanci sosai wannan dai zai ba da damar ganin cewar daga ranar laraba 6 ga watan nuwamba zuwa 27 ga watan nuwamba mun tattara dukkanin bayanai na rahotanni ga kwamitin kasafi na majalisar domin fatan mu shine aiki akan wannan gwadabe domin tabbatar da ganin dai an sa le kasafin kuɗin baki ɗayansa ya zuwa ranar 28 ga watan gobe na nuwamba idan haka ta samu aka ce komai ya kammalu zuwa ƙarshen watan nuwamba ko kuma dai farkon satin watan disamba zai bai wa bangaren nazartaswa damar ganin an fara aiki da kasafin a cikin watan janairun 2020 kuma wannan babban ci gaba ne idan muka tabbatar da shi a kalaman Mr. Benjamin da ke shugabantar kwamitin yada labarai na Majalisar Wakilan Najeriya. Kamar da aka sani babu wani abu da yake daukar hankali a siyasar Najeriya da sha'anin mulki face dai wata magana ta mika daftarin kasafin kuɗin ta yadda masu tsinkaye akan lamuran yau da kullum ke kwatanta daftarin kasafin kuɗin 2019 da kuma na 2020 da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya mika. Dattijo tsohon kansila Honorable Kabiru shugaba kofar na isa ya ce waɗancan kuɗaɗe na noma da aka ware yayi daidai a cikin wancan kasafin kuɗi sai dai akwai buƙatar tallafin noma da ke zuwa ga ainihin manoman ba wai masu riga da su taci ba lokacin da shugaban ƙasa tenuwarsa ta farko ya zo ya ɗau kuɗaɗe ya ba gwamnoni kan cewa a je a yi harkar noman nan aka ba wa kano biliyan ashirin aka ba jiga biliyan takwas aka ba kebbi biliyan goma sha najeriya ko ina hatta legas ina biliyan ashirin aka ba su amma da ike su kabilu mutanen kudu masu kishin kansu ne sai suka ɗauko kuɗaɗen suka zo suka nemi alfarma a gurin 'yan uwansu gwamnoni suka kashe kuɗinsu a harkar noma suka yi noma suka cace suka koma jihar suka sayar da talakansu mu kuma nan aka zo aka yi ribabe da bincike bin tabbatar da cewa kefi ita ta na daya ta tabbatar da abin da ake so a yi jigawa ita ma ta na biyu ta tabbatar da abin da ake zamfara aka samu akasi mu kuma nan kano aka aje kuɗin halin halaku sai daga ƙarshe da hukuma ta tambayi kuɗin sai aka ce kuɗin nan yana central bank to in ka duba za ka cewa yanzu idan aka sake sakin kuɗin yayi oba to kaga yan boko ne za su rarraba kuɗin su ba ƴaƴansu da matansu su koma harkar kiwon kifi amma kai tsaye ita gwamnatin babu wata wata rawa da za ta taka domin ta ga abin ya sauka ga su al'umma na ƙasa.
Eh to abin ne aka kan takarda aka kira kungiyoyi yanzu an giyoyin an kasa kuɗaɗen an ba su yau gashi an waye gari ana ma haka ya dace a kai kamata yi a nemi manoma amma yan boko suka rarrabawa aminan su da abokan su da ƴaƴan su da matan su da yan siyasa muka zo muka ɓata tsarin muka rinka ba waɗanda ba yan manoma ba aka raba fom din nan aka karkashe kuɗaɗen nan waye gari yanzu ana buƙatar kuɗin a dawo da su ya gagara.
Wai duk kaso nawa aka sawa a ɓangaren noma ne a wannan kasafin kuɗin.
An sa mata kaso biliyan 84.
Ma kuma da gaske ake yi a ganin cewa gwamnatin ta ce za ta mai karkatar da akalara daga dogaro da mai zuwa bangaren na noma kuma ana ganin dan kuɗin da aka sa a gurin.
Ai ba kaɗan suka ba abin da nake so ka fahimta idan aka saki kuɗin irin yadda aka saki a da to ka gani in ka lura cewa gabas cin Najeriya bangaren arewa kaga ana cikin faman rashin tsaro noma baya yiwa ingantacce amma yanzu abin da ake bukata noma a nemo maguzawa a nemo tibi a nemo ainihin manoma masu karamin karfi wanda suke karkara suke fama fama da kota a hannu suke can jihohi ka faɗa inda aka samu matsaloli su kuma jihohin da ake gani ana zaune lami lafiya su babu wata rawa da za a iya taka domin a ga an samu nasara eh to ai sun ci riba domin ka lura har yanzu abin da aka ba su suna cin gajiya kuɗin su jihar ka ta Kano fa har yanzu ba wani abu da aka yi da wancan biyan ashirin kamar yadda ka ambata an kawo kuɗin kuma an tabbatar da kuɗin da aka tume shi tabbatar da kuɗin sauran ragowar ne aka yi da ai ina ga ma ya zara hannunsa ya mayau da gwamnatin tarayya kuɗin ta saboda gudun kada ai kwana a ciki ai lokacin da aka yi kai ka ba kana dan jarida bane ba kafin abin da yake akwai kabiru shugaba kofar na isa To ma honorable amanan lahi Ahmad Muhammad ya yi tsokaci ne dangane da jawabin da shugaban kasa Muhammadu Buhari ya fara yi na neman afuwar 'yan majalisa a dalilin mura da ya ce ta kama shi wanda ya ce ba abin mamaki bane idan hakan ta faru duba da irin yadda shugaban bai zauna ba abin da ya bayu ga kira ga shugaban kasa Muhammadu Buhari daga wajen honorable amanan lahi kan ganin ya mai da hankali a nan gida Najeriya akan matsaloli da ke dabaibaye ci gaban kasar.
Wannan mura da shugaban kasa ya haɗu da ita kaga ya tafi Japan ga shekaru a jirgin sama ya dawo ya wuce amerika ya dawo ya wuce afirka ta kudu kuma abin da shugaban kasa zai lura ya waiwaya shine matsalolin da suke cikin gida ya wuce ya ƙara fita inda ba ya zama dole ba kaga akwai maganar tsaron nan tana nan maganar cin hanci da shawara tana nan maganar tattalin arziki yana nan ba abin da ya tsaya ko ba gane ba sai daɗa ma ci gaba da amma ba ka ga fitar yana da alaƙa da yadda za a inganta waɗannan abubuwan da ka faɗa to ai shi da yake ce maka duk fitar da kai ya kamata a ga result amma duk fitar nan da aka yi a ga sakamako a ga sakamako amma duk abin da muke ta yi kullum in ka duba daɗa cin bashi muke ƙasar daɗa nutsewa take cikin bashi na farko yanzu in ka duba wannan budget ɗin shi kansa na 2020 sai an ciwo bashi na sama da tiriliyan biyu kuma bashin nan kullum ana ɗora shi ne akan manyan ayyuka ba akan waɗancan ayyuka na yau da kullum ba da kuma na sharholiya saboda aka ga danja ɗin da ake ciki kuma sun ɗora budget akan dala ba ka yi kamata ba ba haka ya kamata ba kamata yi ko ba gade ba a yi budget realistic budget magana ba shi a haƙura a yi looking inwards ake da su?
yawwa misali budget ɗin nan a ɗauke shi manna a ganga dala hamsin da biyar biyar in ka duba kuma muna da opec quota abinda opec ta ce mana za mu fitar ganga miliyan ɗaya da dubu ɗari bakwai da saba'in amma mu kuma mun kai namu sama da ganga miliyan biyu to ya za a yi da wancan gibin na farko kenan na biyun su khalid akwai manya-manyan kamfanonuwan man nan wanda kwanaki shi kansa na farko ya complain shi mataimakin shugaban kasa akan illegal bunkering wanda kullum ana sace man ganga dubu ɗari biyu gaba ganga dubu ɗari biyu kaga kullum sannan kuma ban- banda wanda ake cewa outright theft wanda su shell su chevron da kamfanonin gida ake ta karkayan azan sace wannan man wannan yaki shi ya kamata shugaban kasa ya tura Colonel Hamid Ali ya koma ya bashi tax force commander akan illegal bunkering din nan so duk waɗannan abubuwa da ake nema ba sai an je an ƙara VAT ba illegal bunkering da wanda sace mai ya fi wannan kulle buda din saboda kamata ya shugaban kasa da gaggawa ya mai da shi can wurin Honorable Amanallahi Ahmad Muhammad. To amma ga matasa irin su Comrade Ahmad Dauda Lawan kiraye ga gwamnatin tarayya da ma gwamnatin jiha da su kalli dai tasirin matasa akan ita kanta demokuraɗiyyar ƙasar domin samar musu da kyakkyawar makoma.
domin matasan nan su ne kashin bayan al'umma idan matasan nan sun gyaru shine kowace irin al'umma take iya gyaruwa matakan da ake dauka ba ku gamsu bane cewar an saka matasan a cikin harkar kokaya mun gamsu muna ƙara kira ne domin a ƙara jaddadawa a ƙara ba matasa dama domin matasa ba a saka su a cikin gwamnati kawai suke bukata ba a bujiro da wasu tsare-tsare da za a amfanar da matasa ya zanto matasa sun samu dama da su iya dogara da kansu kuma sun samu ingantaccen ilimi mataki na jihar Kano babu wannan mataki da wata ita kanta gwamnati ta dauka muna nan muna ƙara kira ga mai girma gwamna kuma muna mun san zai amsa wannan kira namu duba da irin naɗe-naɗen da ya na wannan MD MD din da ya da kuma head of prostatals da haka ya zama wajibi mu ƙara tabbatar da al'umma Kano insha Allah mai girma gwamna zai sa matasa a cikin kunshin gwamnatin sa duba da irin yanzu juma'a da za ta yi kyau tun daga Laraba ake ba ake gane ta duba da mai girma gwamna a yau dinnan ya da jihar Kano ya ga matasa da suka fita suka tare shi da haka da shawarar dukkanin al'ummar da ya dace mai girma gwamna zai amfani da matasa domin matasa ne suka kawo aka samu damar da aka samu yanzu haka mai girma gwamna ya zama gwamnan jihar Kano a karo na biyu da haka muke ƙara kira gare shi damar da aka ba matasa mun gode Allah ya saka da alkhairi Manin samun dama ga matasa din a matsayin ku na yan gwagwarmaya akwai wani mataki da kuke shirin dauka ne idan har hakan bata samu ba magana ta gaskiya idan har ba a samu dama an ba matasa dama ba wanda muna ganin ma hakan ba zai sa- faru ba musamman shi gwamnatin jihar Kano daman na matasa ne amma in hakan bai faru ba muna nan muna hada kai don mu ga hanyar da zamu bullo kanmu ba da yanzu yanzu ne lokaci zai iya zuwa zabe na 2023 domin matasa ya zama wajibi a kowane bangare a sa matashi domin matashi shine ya san ciwon dan uwansa matashi sannan kuma shine yake da hangen nesan da zai iya aiwatar da dukkanin wani al'amari domin a samu damar a an samu ci gaba kowane iri idan kana magana wata lokacin zabe su daga matakin tarayyar har zuwa jihar ka ta Kano din da kake magana dukkanin su a zango na biyu suke ba sa bukatar maimai a shekarar zabe mai zuwa baka jin cewar kawai ruwa ta sha ko da ma ba su yi muku abin ba tsa- takara za su kara tsayawa ba duk wani dan adam koya baya buƙatar maimai amma yana buƙatar ya tsaye da abin da al'umma za su zaɓa zaɓin sa domin siyasa ta koma haka kuma kowane ɗan siyasa haka yake yi da haka kuma ai dukkanin su al'umma ne a gaban su ba abin da ya shafi wai sun gama ba duba da yanayi na abubuwan da yake gaban su program din su zaka gane cewa al'umma ce musamman shi Dr. Abdullahi Umar Ganduje na jihar Kano zaka ga al'umma ne a gaban shi da haka ya zama wajibi matasa su shirya domin wannan gwamnatin da Dr. Abdullahi Umar Ganduje zai yi da matasa za a yi 100 bisa 100 insha Allah To amma Comrade Ahmad Dauda Lawan ɗin yana waɗannan kalamai ne a daidai lokacin da dattijo Lawan Salihu ya zo da yi wa ƙasar Amurka abin da ya kira jaje kan rasa ‘yarta guda da ya ce ta yi. Yana mai ra'ayin zaben da ya gabata na dubi da goma sha tara ya nuna hawan ƙawara ga jaririyar demokaradiyyar ƙasar.
Dalili shugaban ƙasa ana zargin cewa bai ci zaɓe ba, an yi ƙararsa wato aka ɗaure magindi aka ce shi ne ya ci. Bayan haka duk gwamnonin APC wanda ba su ci zaɓe ba aka yi ƙararsu a rana ɗaya gaba ɗaya duk an yanke shari'a su ne suka ci. Ka duba irin abubuwan da aka yi. a amma ƙasar.
kai yanzu hujjojin da aka yi amfani da su wajen tabbatar da wannan hukunci hujjojin ka bibiye su ka tabbatar da cewar ba na gaskiya bane ko ko a'a kawai da kai bai kamata a ce da su suka ci ba ai kowa ya sani mutumin da bai taɓa in aka ce yayi shari'a zai yi. Fiye da inda wannan kotunan suka yi.
sai dai ba gamsu da hukuncin kotunan ba Kwarai kuwa da yawa ma mutane ba su gamsu ba.
to ai kuma a ka'ida ta mulkin demokradiyya din idan har mutum an yi masa irin wannan yana da damar ɗaukaka ƙara kuma mafi yawanci za a samu damar da za a ci za a ɗaukaka ƙarar nan me yasa za ku zo ku ce kuma demokradiyya an kashe ta duk inda aka kai ma hakan za su ya kai ka sani Dali a gashi kuwa yar mununiya ta nuna shugaban kasa ya ce shi ya ci gwamnoni ma na APC su suka ci ko da gaskiya ko ba gaskiya su ne suka ci anya wani ba zai ce wannan zafin hamayya ne tsakaninka da gwamnatin ba bana wata jam'iyya Amma kuma kana ni a hamayya da mu- gwamnati.
ni a mukami na na dan kasa ni dan Najeriya ne kai na ma fita daga Najeriya na koma tadi idan baka da hurumi da abin da ya shafi Najeriya ko eh to ai shikenan amma gaskiya kiya wato daga yanzu ma ba za a sake zaɓe a Najeriya ba to me yi zafi haka dalili nan da shekara ɗari su ne suka ci saboda babu dunguraɗiya Daman kwata-kwata za su kai shekara ɗarin a duniyar ko za su kai magadansu amma su dai za su yi ta yi ta mulki saboda wannan abun a gaskiya fi sabilillahi bai dace ba waɗannan abubuwan su ne alƙaliman da ka haɗa kake cewa demokaradiyyar ta mutu Su ne abin da nake ganin dimokuraɗiyya ta mutu Dattijo Lawan Salihu. To amma shehin malami Ibrahim Khalil ya zo ne da yaba wa Kanawa kan abin da ya kira bin doka da oda da suka yi har bayan hukuncin da kotun sauraron kararrakin zaben gwamnan jihar Kano ta gabatar na tabbatar wa gwamna Abdullahi Umar Ganduje nasara.
wajibi ne mu gode wa Allah tare da farin ciki da murna da jin daɗi na yadda aka waye gari mutanen kano suka nuna cewar su wayayyu ne a siyasa kuma suna kishin al'ummarsu suna kishin ƙasarsu da ba a fito an yi wa- ta rigima ko ta fitina ko wani tada hankali ko hargitsi ba wannan ya nuna cewar mutane sun saurari jan hankali da aka yi musu kuma sun kare kimarsu dole a yaba musu a kuma gode musu domin haka ake bukata saboda dan adam mai hankali mai tunani yana da hanya fiye da dubu da zai iya samun biyan bukatarsa ba tare da ya yi irin wannan hargitsi da kone-kone da fashe-fashe ba to akar maka lada mun shi irin wannan rigingimu baka jin yana da nasaba da wata irin umarni da mag- wato jagororin siyasa ke bawa magoya bayan su Ah, to ai daman duk lokacin da kaga ana yin wata hatsaniya ko kone-kone ko kaza ai akwai waɗanda suka sa ai bayan da za a yi mutane haka kawai su tashi su yi abu ba zai yiwu ba sai dai ko an san su ko ba a san su ba ko kuma an san su a yi shiru a yanzu kaga a wannan da aka waye gari ya zama na ba a yi wata rigima ba ai dole ka yaba wa jagororin siyasa da ba su sa mabiyansu sun fito sun yi rigingimu ko sun yi kone-kone wanda zai jawo waɗansu su rasa rai ko su rasa dukiya ko su launin jikinsu ba da ka dole ka yaba wa jagororin siyasa da suka yi hankali suka yi kishin ƙasa da bin doka da mutunci wanda wannan zai ba mu kyakkyawan zato da fata da muke na cewar za a samu canji muhimmi a siyasar ƙasar nan Sheikh Malam Ibrahim Khalil. Wannan ce ta baiwa Kamal Ilyasu wakili Kaura Goje damar zuwa da kalaman taya murna ga gwamna Abdullahi Umar Gandujan. Dangane da waccan nasara tare da fayyace koken mutanen Kaura Goje ga gwamna Abdullahi Umar Gandujan domin kawo musu ɗauki.
wani samun nasarar da ya a kotu wannan ce ta sa al'ummar suka turo ni suka ce in sanar da kalu suna fuskantar kalubale a wannan mazaɓa ta ta kaura goje tamman a suka ce in maka magiya ka taimaka mai girma gwamna wannan dan tahalikin asibitin namu na kwararrafa ka taimaka ka daga mana darajar sa duk duniya ban taba jin inda asibiti yake akan bola ba sai a asibitin kwararrafa mutane su- al'umma suna cutuwa da wannan bolan mai girma gwamna ka taimaka ka shigo wannan lamari ka taimaka ka janye mana wannan bola daga jikin me asibiti yasa ku al'umma ba za ku daina tara bola a gurin to asalin gurin dama ai bola ake zubawa kafin asibiti lokacin da muka zo muka kira ga mai girma gwamna a sa mana wannan abubuwan da ake zuba wa eh, dustbin din da ake zuba shara ba a kawo mana su ba mai girma gwamna ka taimaka taimaka ka ceto al'umman nan ka ku tamu.
kai ga wannan kira kun taba zuwa hukumar da take da haƙi da kula da shara akan korafin ku mun je hukuma ba so ɗaya ba ba so biyu ba a remasa ko yau din nan sai da na je remasa akan al'amarin da yake kwashe sharar amma ba su dau abin namu kamar da muhimmanci ba shi yasa muka zo wannan gida mu sanar da mai girma gwamna mai girma gwamna kai kake faɗa kake cewa ƙaura goje muna da tarin jama'a kaf faɗin jihar Kano babu inda ya kai mu yawan ƙuri'a mu muke da polling unit rumfunan zaɓe guda 88 sannan kowane rumfunan zaɓe mutanen da suke jefa ƙuri'a muke da mutum 48,214 wannan su ne adadin al'umma mai girma gwamna duka dandazon al'umman nan cinkoson al'umman ma wallahi firamare ɗinmu ɗaya sakandare ɗinmu ɗaya sannan asibitin mu kwaya wai ɗaya ne na wakilan ko da gudunmawa suke baku akan wannan ba Nasiru Ala Ahmad kwanakinka na siyasa ya kare a matsayinka na wasani kuma dama mun gaya ma lokaci zai yi ba a raina tafiya kunkuru idan rana ba ta faɗi ba wannan ce ta sa muka zo Allah ya kai mu 2023 sai ga mun je ka kai faɗuwar bakar tasa 2023 wanda za mu tura wakili na gari shine ambassador Garba Mai Magi Kaura Goje don mun yarda da wakilcinsa Comrade Ilyasu wakili Kaura Goje kenan a nan jihar Kano.
Gautan fada da hujja ba gautan fada da makami ba.
Nasir Salisu Zango ne jagoran shirin a kuma madadin dukkanin abokan aiki Ibrahim Isaac dan uwa Rano Salisu Baffayo Adam Suleiman da Ummu Suleiman Sagagi. Khalid Muhammad Shatima da na gabatar nake cewa a huta lafiya daga nan Freedom Radio muryar jama'a.